jam'iyyar siyasa ta zama tamkar shago ko kuma masana'anta wadda idan baka buɗa ta baka hoke to sai a ci kasuwa a barka siyasa mutane su ta kasuwanci makami na siyasa shi kuma shine jam'iyya shi yasa ka gani kowane ya taso ya buɗe jam'iyya a haka kuma ya huskanci gwamnati a bashi kaso nashi wanda za a bashi bakin abin da ya dame shi kenan Wasu na ganin yawaitar jam'iyyun siyasa ma'auni ne na demokradiyya. Ga ka'ida ko faransif abu ne mai kyau cikin demokradiyya. Amma alƙiblar da an ka ba su Nijar ya bambanta da alƙibla ta demokradiyya. Tunda jam'iyyu da yawa ya an ka buɗa su ana tsammanin in wasu na mulki wasu sai su tsaya su yi adawa su yi tsaye-tsayen daka duk irin wahalar da cikin adawa su taka mu mulki burki domin talaka ya ce amfanin demokradiyya to me an ka waye sahaya an ka gani yanzu in kana da jam'iyya ɗari Nijar in ka kasa tamanin da goma sha biyu duk suna wurin mulki to ai wannan ba a kasa fata a ce an yi su ne domin demokradiyya ta ci gaba na biyu in ka diba yau da fara demokradiyya ku yau babu jami'ar da bata gamu da wata ba wannan cakule-cakule shi ka nuna mana hujja cewa babu farti wanda a rike da aƙida ta kamaime wadda shi rike tunda y'a akwai aƙida wata jam'iyya sai duniya ta tashi ba ta gamuwa da wata in ka diba yau ƙasa horon shi da ƙasa amurka akwai ƙasashe da yawa na duniya wanda kowa dangance da aƙida ka kana tsaye matsayinka kuma sai wani mai aƙida irin taka ka iske ka amma ba za ka iske mai aƙida wadda ta sha bamban da taka ba talaka yau bai ci amfanin demokradiyya ba ta kamame amma su duk wanda bude jam'iyya karama za a ga cikin shekara biyu uku kai mutunan nan ka canza da kai da mutanen ka talakawan waɗanda ka nuna ma an ka buɗa ta da su su babu abin da sun samu illa a tara su a taro a rataya musu kyallaye su tabbatar da jam'iyyar da suke bakin abin su kenan. Ya za a yi talaka ya tantance jam'iyyar da ka iya yin wani aiki na a zo a gani ko kuma wacce take da damuwa a kan yanayin rayuwar da talakawan ƙasa ke ciki. Kaga sharta da parti politik ta ɗora ma parti politik nauyi na su waye matalaka kai. amma yau ka ga wannan aikin sun bar shi ga kungiyoyin wararen hula kawai sun tabbatar da kungiyoyin wararen hula ba su da hali na su ta yi lungu-lungu cikin ƙasa su waye matalaka kai su ne adda halin su yi shi ba su yin shi saboda bai gyara su radda duk 'yan siyasa sun kai da talaka ya gane da cewa ya kamata ƙuri'a ta ta zama inci ne to demokaradiyya lokacin nan za ta ɗauki wani salo kuma su irin yaudarar da suka yi matalaka ba za su ci gaba da yin ta ba